أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل والمرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين تبعوهم بإحسان amma ba'ad yau rana attanin hudu ga watan zulki'ita hijira na dubu da dari hudu da talatin da hudu daidai da tara ga watan tara 2013 ta mu ci gaba da shiriniya a kan yabon annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yau muna karatu na shidda تبارك رب اختص بالفضل عبده يا دي كتاشي أحرفينا ناتاو sai yanzu za a ishe shi laqad majad majadat minhu abarramu majadin ala kulli ma yuhdi ila darrin majidin fala qadra illa duna qadri muhammadi sallallahu alaihi wa sallam tabaalat al qadaru an qadri sayyidi fa kullu qalbin min dunya kulli ilmin شفاء كل داء للضمائر محبه بمهتم آيات الكتاب المفصل فمنزله لا شك أرفع منزلي تضاءلت الأبتار عن كفر مرسلي شفى كل قلب من ضنا كل <coughs> أنا rinti da kad haƙiƙa sajjadat sun girmama inhu ga annabi za nan za'i dace sai bayani ne akan mutanen sama annabawan da ke sama kenan laqad majjadathu sai a cire nan za nan za'i dace daga fassara ki amma in ka cire min ni kaga ga waka laqad majjadathu kabar za su kare ko shine da min za'i dace laqad majjadathu wallahi girmama ma'aiki a barra mahi kautatawa ne ga mu da duk wani da za a girmama bi sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun jidi tsallaka ta mun mai taimako ne ina eh, mun jidi yana da fuska wurin uku ga bangare na lihirami sai zan mun jidi ta a ci ga mamajidi mun jidi mai taimako shi a sallallahu alaihi wasallam in ji fassara ta biyu ko ko mun jifi sai zan an samu ikiwa'i ma'ana ce mun jidu kenan kabarun ne li in mahazuti kenan mun jidu kuwa mun jidu shi mai taimako ne in ji wannan ko ko ko a mun jidu sai ya zan <coughs> mubtada'un ma'akhar kenan munjidu mai taimako ne ala kulli ma yuhzi ga dukkan wanda ya samu rabo ladar rabu wurin Allah ala kadar ba wata daraja illa ce darajar nan duna kadarin Muhammadu, tana bayan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-aqdaru duk darajojin kowa da kowa ta ba alata sun kankanta sun zan yan kana sun ce to an kare sai da ita ga darajar shugaban nan ma safa ma'aiki ya warkar da kulla kalbin kowace zuciya min bana da garama kulle kowace matsala ta tarihi su muna huci sama ta rashin lahiya fa ma'aiki sallallahu sallama ya warkar da kulla da'in kowane ciyo ili wuyan magani lidda ma iri ga zukata ta wata hanya bi hukami ta hanyar kyautatar da ayatul kitabi ayon alkur'ani almufassal da suka yi da aka nihi ta hanyar bayyanannun samun hukumar mata ayatu wani wuri usilat kuma ka gani ko nan ma'ana da bayyanannun ayoyin alkur'ani almufassal wanda aka kwata kwata ga bayani ke kitabun usilat ayatu min ladun hakimin khabir wannan kenan to karanta alkur'ani suka warke kama shi alkur'ani warka ne ga zukata warka ne ga jiki ma da kamar da shi Abdullahi a cikin mitam irin nashi wa manziluhu wasaki na daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallama harfa a manzil ita ce mahi daukakan daraja la shakka ba ko kwanto ba a lafi lagata da darajoji sun kankanta sun zai yan ƙanana sadar mursal inga daraja don aiko wannan suna da daraja waɗanda gabatar da sauransu amma in ga tashi asali za ka ga tasu karama ce kafa ma'aiki ya warkar da kulle kalbin kowace zuciya min na daga ciwon kulle illata kowace matsala wannan bahat aka rubuta shi a sha domin matsalar rashin lafiya musamman da ciwon zuciya ga wanda suka yi imani da abin kuwal khayyurun shi zabatse ne adda'i mai kira ne ila khairu millati zuwa ga yayin addini karimun mai girma ne min kiramin ko cikin masu girman zaɓaɓɓe dalilin maɗaukaki ne wajen cikin maɗaukaka lafin wani shirin murattab wal fakara ya tara abin taho min waje haini huska biyu masoyin Allah ta ne wa kullatin kuma ba daɗin Allah ne sallallahu alaihi wasallam tabbancin habibu da khalid shi khalid in yi requesting yan nema wurin Allah za a yi masa shi ko habib ke nema ba wannan kenan kuma sun ce a'a dalil wanda saduwa da Allah ta wasiƙa Allah ya ce wa zalika nuri ibrahim malakutu samawati wal ardh kaga yana nan inda yake a gwada masa amma ma'aiki ha na qaba qausaini adna Allah kuma ya ce la ra'a min ayati rabbihil kubra abin da kace sai rajidish ga malaku matan da sauransu to nan wasu ce a bambancin habib da khalil da shi ne khalil ya roƙa za a yi masa kamar bayani mana farko kamar da annabi ibrahim alayhi salam ya cewa cikin suratul shara waj'al li lisana lisana fil akhir Allah ka sanya min harshe na yabo har zuwa na ƙarshe kowa na fata annabi ibrahim dai ya zan ya nasaba kansa ga annabi Ibrahim alaihi salam kaga nan yaro a aka yi mai haka ma ai yahudawa ma suna iddiya inda su ne kirista su ne Allah ya ce a ma kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima kuma kana min mushriki amma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa rafa'ana laka dhikraka mu muka daga ambaton ka maki ko ina sai an ji sallallahu alaihi wasallam haka kuma annabi Ibrahim ya ce hayo cikin suratul shu'ara wala tukhzini yawma yub'athun kabi daga gunya sani Allah ran za a tafsa yaro ka ko kuma ne sallallahu alaihi Allah ya ce yawma la yukhzillahu nabiyya rana ce ta alkiyama Allah ba zai kunyata annabi wallazina amanu ma'ahu da sahabbai gani ko gani ko yawma la yukhzillahu nabiyya surun ya sabai na duniya kaga wannan ko kuma har yau annabi ibrahim alaihi salam dan misalan suna da zamu iso da uku kawai annabi ibrahim alaihi salam yace nubni wa baniya an na'budu al-asnam kaga sai roga ku amma ma'aiki Allah subhanahu wa ta'ala yace cikin sun lazar inna ma yuridu Allah liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tathira wannan kenan kamar waje an nemi warfata jannatin na imi ya faɗa na biran amma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladina tama'uhum bi ihsan radiyallahu anhum radu anhu wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu fadna fi abda zalika al-fadl al-azim kaga sun ba roƙa ba to haka dai misalan suna da yawa mutuncin habibu da kuma khalil Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani zai zo wurin kuma ƙarin bayani akan halil eh, habibu din shi ne shiga wannan su mu isa da wannan misali ko al'ayyamu kwanuka halat kawa bihi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ya kawa da su ba su suka kawa da shi cewa sun samu sun samu annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su sallallahu alaihi wasallam ahsana mahi kyawun hilyatin kawa wata nusa ahsana mahi kyawun hullatun hullatun tuhayi illa tufafi sun yi kawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana sun yi tinkaho da bugun gaba da jin daɗi cewa an yi ma'aiki cikin su su kwano kaɗe wahallar hil afhamu hankula sun sabka da annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mahi tsari wa hillatin tamka ma'ana ya tsare hankula daga samun kowace irin matsala ta wallahi kai haƙiƙa man kana rasulu duk wanda zai zan imamahu shine jagoransa ko ko amamahu gaba gare shi ma'ana suna ta ya kabe Za tabbas hakika ya samu rabo wannan mutum komi ya auna shi ga suna. kan shi Usman mana gaya mana cewa ka auna ayyuka da suna mana Qur'ani da ijma'i da suna da ijma'i abin da zaka yi kulle amarin ko na al'amari na duniya da na lahira duniya wani wa akhrawin akhrawin wa duniya wani annabi sallallahu alaihi wasallama ya kodo yana jan simamuhu kalfazuru wannan shine ragwa ma bihi ta wannan ta hawan najajin ta haskita kullu man ista'sa duk wanda ya saba ma ne sallallahu alaihi wasallam taurin kai ana mahu kashe alaihi yana ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubayy ibn khalif ma'aiki ya kashe shi ranar Uhud da hannu dai aburu shi ubayy ibn khalif wasu habbai sun zaburo za su tare shi sama ya ɗau alwashin zai kashe maki sulla sama an zo yakin hudu ake ci kuma shekaru kan yana ta huwa da ya tare shi shi na mazari bisa doki ne kwaɗi aka ce kaka ya ce fatala ne muhammadu wallahi muhammadu ya kashe ya ce wallahi wanga bugu min ko duk duniya an kawashi wallahi sai sun mutu yace ya ka to hiye me yana mutuwa bale ga bugu da kun kaza ne sun tanga hanya ya musu yake ce ba wanda za a yi azaba irin wanda manzon Allah ya kashe ta hannunsa sallallahu alaihi wannan kenan kaga alaihi anamahu Ko alaihi anamahu kashe shi na gare shi ta hanyar sahabbat kamar da suka kashe mutane da yawa ga yakin badar da sauransu irin Abdurrahman na aukin shi da Abu Jahal da bayani na can bayani na can sai inda ya badar cikin ishiriniya din dai ko nan ko irin Bilal radiyallahu shi ya kashe mai gida ne da ke wahalshe shi wanda Abubakar sai shi gare shi ta kama a ce iyakan mutum miliyan misali guda ya zuba mu abubakar kuɗi kama a ce yanzu abu na miliyan guda sai a ce sai miliyan hamsin misali kasan dai ba a san sai su abu ana nan ƙarshen ta zai wasu ya an shi bilan ya wuce saboda umar ibn halifin na wahal shi shi bayan haka sai ubayu ya ce ai abubakar ya ya sai bilal ƙasa ga kuɗin da ya sayi da aina sai san mai shi sai na gaya musu bayan ya ga zarunsu abubakar irin saye sayen yi masu ya shi ko abubakar ya ce wallahi da kun ga da ka sannin su wallahi da ka ƙara lokacin wallahi sai na sai shi gani ko to shi ne dai bayan ya sai shi ya iya shi din nan to shi ne bayan haka sai ɗaya da aka koma madina sai ga ɗaya umar ibn yana cikin waɗanda ga ya ta bukhari Bilal ya ce mai la na jau in na jauta ko ni ko kai. Abin da ka ne, la na jauta ba za ta tsira ba in na jauta in ji na samu tsira to na kashe. A gani ko shi a ko ni ko kai ai. Da ya mai wata irin tsara sai ga umar tun na halittar da ya zo iya ya kuce. A gani ko? A'a, umayyatu mai dukiyar nan, dama a ubayyu Ubayu na khalid shi a samu kashe shi na yakin Hudu. har ya ɗauki alwashin zai kashe mai sai ga yakin dare sai da yakin Uhudu an kashe shi mai kashe shi amma kuma yi tutun na an damu ce shi kasuwa ne kwari duk suna cikin manyan manyan mashiran taɗin nan Abu hali nan shugaban kaharshen gaba da aka yi yakin mada ko ba iman sosai riyahun nasir iskoka na taimako to dama akwai rihu akwai riyahu mahiyan dukkan ji rihu ta azaba ce birihin sarfarin atiya amma riyahu iska ne na rahama kuma inda mai kike ce Allahumma ta'alha riyahan wa la taj'al harihan in ga iska sai gurfani Allah ka sanya ta riyahan iska ka rahama wa la taj'al harihan ibuli guda rihun ya fito cikin alqur'ani kushi sai da aka gama shi da na'at Allah ce waje raina bihin birihin ɗayi ba birihin ɗayi ba ka gani ko ta idza farihu biha ja'a tarihun asifun alkab rihin rihin ɗayi ba ka mai daɗi dan kuma rihun iska asifin mai guguwa mai guguwa kaga wanga rihun ne na mufardi har sai da aka mashi aka ce mai daɗi saboda mahiya an saba da rihun mai matsala ka gani ko can kuma sai aka kama shi da dari hutu aka ce an suka mai guguwa ka kuma su da an kaɗa shi da ɗan uwa ne amma in ba nan ba Jizu ya ce ji ruhu ci alkur'ani gaba ɗai azaba ne in ba nan cikin surutu yunus in inda ka ji ruhu na azaba ne amma riyahu na rahama ne to riyahu nasr iskoka na taimako na rahama tasiru suna tafiya amma mahu gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallam shaharan wata guda yana nusirtu masira ta sharif an taimake ni da jin tsoron kahirai kamin wata guda in kai gare su duk za su imoce fada uhu makiyansa ma na kawafin suna tsakanin jin tsoro wadillat kaskanci su kaskanta kamin wata guda hoye kai ma din za a dace da balaga, mubalaga ce ma kwarai ma'aiki ya shirya da alfusan rayuka zallar ta ita rayuka ka ɓace ana rusa daga barin shari'a fata da suka karɓi shari'a kama har gashin suna azumi kama suna kiyamun laila hatarin su suna azumin nahara hakim shi shayi wa kama suna kiyamun laila hatarin su mutahajjir har suna sallar dare ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقام suka fi isa. الإسراء بيمن رسول الله البركة من صلى الله عليه Kada suka yi koyi su wucin rayuka fi salahi ga shari'a bihi annabi Muhammad sallallahu alaihi Allah da saifan ma'aiki ya rataye filin risalati na manzanci sallallahu alaihi wasallam ugmitatil asyafu haka zaka ugmitat an kubantar da al'asiyafu ta kubba na kahirrai in haitu sunnati lokacin da an kance su na kahirci don me an kasa su cikin kuke dole ina haibati saboda kurjini na alai muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda christmas sa dole sun sanya takubban su cikin me ne sunan yana nihin ga su rike da takubban amma kamar babu su shi ga su ana yakin amma bai bai ta fa'ida ka Allah shi ta shi ne ta'azzaza ya girmama ya ya dinan ga addini fa'atala ya ɗaukaka kulle kimacin kuci tsoro ko fa'atala sai ka kasarta addini fa'atala dinu addini ya ɗaukaka kulle kimacin kowace tsoro ko ina ya wasu in rada ya san ta sefa nikimacin kogin suwa fi a da'i ga abokan gabarsa falamma ala lokacin ɗauka ɗaukaka da daraja wurin ata himmatin ɗaukakken himmatin al'amlaku ya kai inda ya kai sarakunan ƙasa ta na atlahu sun yi kiran juna zuwa gare shi ne kulle ummatin kowace al'umma kowace jama'a gururan don rode uku gururan alhali suna ruɗaɗɗe falam mustaqbalatu yana zama maqulun min ajali yana zama hal falam wani lokacin da suka kunci annabi sallallahu alaihi wasallam ta wallata bisiri gaba da taron an yi taron dangi an samu rasul azabi ko fadlun daraja wadda ala kimmata tana bisa ga kowace daraja li akhmasi ta tabbata ga madankulin takalmin annabi Muhammadu ma'ana kowace daraja ya take ta abinda madankulin takalmi ina kasan kawa dan zurhi ne shi an madankulin takalmi makar watan da yawa daraja tsadar ta koma misla kummatin kamar bola bola ga ta zuba shara hu inga daraja annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam walan ma ala lokacin da ɗaukar ƙadar da wadda ta himmatin da ɗaukaka himma al'amlaku sarakunan ƙasa ta da'a su kiran juna da hugar su ne mutum kowace al'umma gurura alhali suna rudaddi ko ko gururan don ruɗi. walan ma taqabalatu lokacin da suka san tabbata suka ce duk dai su uku zai faɗe shi hannafa ya riƙe addinin annabi ibrahim dinin shine addini hanifi fanta halhaqa ya nuhi gaskiya masa ban ita hanyarsa wajahada ya yaƙi kulla mallajja ka wanda ya zurfafa au aba ko ya ƙi game da sha'ani addini ya ƙiya ya kankari ya zurfafa ga kahircin sirrin addinin gaba ne walan ma ala lokacin da lokacin daraja wa ban da matsayi da abdi a cikin ƙasa al'amlaku sakunan ƙasa ta asirin kiran juna lahudu a yi mai taron dangi ko magarban gabas da yamma kudu da arewa kenan ka hudu gabas da yamman gabas da yamma sai an hudu kudu da arewa sun shige ciki kamar rabbul mashariq wal magharibi bururan alhali don rudi ko ko bururan domin rudi ko bururan suna rudaddi ali kenan ko ko bururan don rudi makulun ne ajali falan mastaqbalatu lokacin suka fuskanci wallace suka bada baya suka ce na ma'aiki ya gina arfa a masjidin mahi daukakan masallaci na duk duniya ni harabe shi ya rushe kahirci cikin inda an kawo sabbi cikin masallacin nan na Madina ta halla kuma wabbar kuɗi aka sai masallacin na Madina Abubakar Siddiq wallahi wallahi da kuɗin sa aka sai hilin masallacin Madina a gani ko dama akwai marayun da an da shi sahalin na akun zarara shi ke kula da su sai aka sai amma an ce dai a bari kyauta ma ake ce sai dai a sayi har sun ta abubakar ya bada kuɗi aka sai wannan hilin masallacin Madina. To ana nan ne na Umaru ya sa hitillu ma a masallaci kuma ya yi ma ga Ginat amma dai bai faɗaɗa shi ba. Nan na duk Sidina Ali ya ga hitillu ga masallaci sai ce ya Allah ka kabarin Sidina Umaru mai ta kamun na masallacin nan. Bayan haka Sidina Usman ya faɗaɗa shi faɗaɗa na Makka Sidina Usman. hidde daga cikin inda suka yi to bana harfa a masjidin ne bi shi don a rushe kare din irin inda an kawo sahabbai cikin masallacin nan Bi a take fa madina ke ta khallafahu ya ban masallaci ar da gashi na cikin duniya afdala ma ahadi mayyicin ma alƙawanta ni an mayyicin ma alƙawanta ana akwai alƙawalin da an kai ma dama ma'ahad ana ce mata in cikin sani awalin da an ka yi ma cewa in ka yi sallah a biyu ta hidu wa ma ta dubu ba ta hidu inda ba nan ba Ta masallacin alhawar ka gani ta raka'a biyu lillahi shi ko ba a kamar abin ga lata abin nan umra ka abin cikin ba a dai masjidu ku ba a nan da an sahi abdurrahman eh, ibn zubair lillahi Allah ɗaya san ma'ahala ahala abin da ya daɗi na makalata mu shiri ce mai tsira waƙa ne kenan yake cewa sayyidatu duniya duniyar nan ta kawato ke da nuri muhammadin saboda hasken annabi muhammadu Allah ta sabka bihi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wurin aminci ita duniya wata kuma ta ta dada kawa ma'ana ta bi suna ta sallallahu alaihi ta hita matsala ta duniya ta bar zauta ta lahira rabin matalici da kibance abdahu bawan gana shi bin fadlir wannan irin matsayin tabaraka alheri ne yawa ya dadu ma'aiki ba sunan da ya irin na abdu din saboda kai tsaye an jingina shi wanda ya tanaji wa innahu lamma qama abdullah a cikin sunan ma'aiki abdullah aljin sunan mahaifinsa abdullahi sunan abubakar siddiq zanan ne abdullah kana Allah ya tsare kasdahu nuhin ma'aiki sani duniyar da duniyar nan kasashiya dama a duniya abu na ƙasa ƙasa kuma shine duniya ta kawo so ɗari uku da sha uku cikin alƙur'ani a duniya duniya sayyarahu Allah ya sanya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi ya Allah ya sanya shi taluzul absaru dandanun talikai suna dogara suna laɗewa bihi da anai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hashi cikin taro alkiyama wa haka hu filoshi kawai sallallahu alaihi wasallam duk gaba kowa shi ya zura ma ido lahira sallallahu alaihi wasallam wurin ceto din wurin ataba a wurin wannan a wurin wannan karshen ta annabi isa ai wurin annabi Muhammad sallallahu ana zuwa wuri ne ce ana laha ana laha amma da ma to ke ce Allah ya sanya shi haka sai ma yau khallida don ya ƙara dawwamar da majdahu girman sa ko kunan duniya dai ta ce wani taro na aka yi ko ba na wahala ba na jin daɗi a cikin dai aka kira gaza kallewa matsala ta an ka shiga ana son a yi hisabi dai a san matsayi ga rana ta sassauto to ka gani sallallahu alaihi wasallam ka ai babban tawassuli kenan lahar hadisi ingantacce na bukhari yi urafu ana gane kadarus shamsi matsayin rana bainal ahillati in tana tsakanin jirajiran wata ahilla ƙananan jariran wata manzanni da annaba sai kamanta su hasken su kamar jariran wata shi fara salasta kamar rana ka kone da matsayinsa sai ne Aha. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya shishire urfahu alherinsa li idhabil manakir saboda tahiyar da abubuwan ci. dan umman karin ke alherin ya jaye abin ki wa awwatana ya canza muna kaffa hutahinsa an waki filkatar daga ciyayen ruwan ruwan girgiti ma'ana dai yana nuni ne ga tahin annabi sallallahu alaihi wasallama ciyayar da ruwa yake nan uku na nufin yawan alherin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar ta hannunsa kamar girgici waja'a bihi Allah subhanahu wata'ala ya zo da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin ifan fil hashir a cikin taro alkiyama ya kuma yana gabata ilfahu jama'arsa mabiyansa aikiyan koko ya kadumu yana gabata sunfahu nau'in ne manzanni kuma ya hidata da tarahu imaman dinan da ake tarahu tana ganin imaman gashi jagaba wan nabiyu na duk annaba khalfahu sun tako baya ne sallallahu alaihi wasallam ran nusrat alhali an watsa alamu tutoci ne faɗi a azalla sun ko innuwa sun inuwa da tsarana sun alkiyawa la ta Allah kad haqiqa wata daraja kan da na kaudi ila da shi bi haihuwa irin wannan wannan mutumin mai daraja haka sallallahu sallama a zal'a ba a ya gaje wanne gaba na duniya ba ke ya ba mahaifin da ke ya afa ya kore shi ma ki da iya duniya mai kisan duniya mana duk mai kira zuwa ga duniya ya kore ya ce a tabbatun duniya din shi da tsananin na jihisa wata da ƙarhi wa iz lokacin da sadiku kurhihi gaskiya kin saka duniya radda shine ya mai da atau addi min haga duniya ma'ana ke masa da duniya shi ya nuna ba inda ya tama bai taso ba kafin akwai wanda shi yana cewa a gudu duniya amma hashi ba gaskiya ba ne za ka ga mutum wasu mutane suna a yi gudun duniya bakinsu amma aikin su ya nuna son duniya ne an riga ne da shi ne akwai lokaci kenan aikin mutum zai gasganta abin da suke yi ba kaddama annabi sallallahu ya gabata wal bushra al hali warin ciki ta luhu yana tsaniya shi ai yana wal adoji da huskar sallallahu alaihi wasallam duma makhsusin irin gabato wannan da aka keɓanta da son Allah wa kullata gaba da ɗayantaka nan na nace zai bayani ɗin nan bayani guda kawai zan yi Allah subhanahu wataala na wa ma'aikacin bai roƙa ba a cikin suratul zakara lokacin da ya kama begen a juya alƙibla Allah ya ce kannara ta kalluba hika fi samai mun ga jirgin wa fuskar ka kake ga sama kana jiran a da wahayi Allah ce falan walliyan kiblatan tarda wallahi tabbas za mu je shi ga alƙiblar da kake so da kake so na mai wani ba a yi haka fa walli wajhaka shatr al da al-haram sahabbai wa haif ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra kaga can an yi nan an yi zikirul amin ba'd al-khas nan fa wallu wujuhakum hashiya shi amma sai da aka hishe shi daban sallallahu alaihi wasallam kafna mun lizimta mun tsaya wa an tuma aki kuna fil masakin bakara la amsai bisa ga yabbansa buha muna jin daɗin yabban na annabi Muhammadu. fa na hatazzu muna gaji. wa kuzi ilaikin jisnaha tal aghsani ka ce rahu muke wanda radibuha danyen ta su ta mun su yake nan uku radibuha danyen ta ta masa tayi takama min masa ya misu ya misu yana takama to jijiya da suka yi kaga tsara ce wannan tsara ce makaniya amma ba ta sirihiya ba saboda takama an san wakayinta mutum sai aka ce to shi ne shi yin takama ne ta riga ne ko to shi kaga an kamanta shi da mutum wannan kenan duk da akwai tsara makaniya inda take laulawa kuma ta zan sirihiya amma tana sai sai dai Na Kulu muna cewa ga abinda muke cewa ta tawala da amda muna cewa qad qalat alhali lokacin muka faɗi wannan maganar yaban har ta yi tsawo mana yaban ta yi tsawo an yi tsaki gaba wa kama hadibuha mai hudu bakin ya tsayo ma'ana mai yin ya tsayo yana ta ba mu muna amsa ta ishiriniya muna cewa ta tsawalatul amdahu yabban nan husun tsawaita amma huwa zaradi bu hadin su walau na hada a ƙaddar su yabban nan da muke a kaddara la kabi a ce ba su karewa ai ta zubawa lasta kallata wallahi da sun zan yanci saboda darajar wanda ake gaya musu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah